masu kallo assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kaniwood sunana amina sharif a kullum a koda yaushe kamar yadda aka sani masana'antar kaniwood tana daɗa bunƙasa tana faɗaɗa ta fannoni da dama waɗanda suka kama daga jarumai masu shiryawa kayan aiki da kuma wajajen da ake gudanarwa bakonmu a wannan mako ɗaya daga cikin shugabanni ne na wani kamfani mai suna crew and cast department wanda suke samar da kayayyakin aiki guraren ɗaukar shirin fim sannan kuma da ba da didi da suka dunganci harkokin fina-finai da sauransu ina mana marhabin lale da ɗaya daga cikin wani babban jami'i a wannan kamfani salisu muhammad ofisa. barka da zuwa masha allahu kamfaninku ya dan ɗan lokaci yana gudanar da harkokin samar da kayayyaki ba da shawarwari da kuma samar da guraben da ake ɗaukan shirye-shirye kuma musamman za a iya cewa kun fita allaka ne a wani ɓangare musamman na ɓangaren ayyukan ƙwararru wanda 'yan kallo suke yawan korafi kan cewar ana samun kurakurai a kai ya aka yi kuka tunanin kafa wannan kamfani tun daga farko to abin a uh, auzubillahi mina shaidan jin bismillahi rahman rahim wato abin da ya sa ko kuma ya ba mu tunanin mm. kafa ire-iren waɗannan kamfaninnuka wanda mun samu cewa a matsayin mu wanda muke cikin wannan sana'a tsawon lokaci kuma muke shugabanci a sana'ar tsawon wani lokaci mun karbi wato maganganu akan yadda fina-finanmu ake shiryawa akan ake gabatar ko aiwatar da wasu hukumomi wanda suke da aikin wanda suke aikin kayan sarki da kuma yadda ake bayyana su a aikace akwai kurakurai muna ta karɓar wato maganganu daga wajen masu karɓar kurakurai ana ganin wannan shine an giza ku wajen ganin cewa kun samar da wannan kamfani domin ku share kurakuran ko kuma menene babban manufar kafa kamfanin wannan shine manufar kafa kamfanin domin mu takaita irin kurakuran da ake samu a ire-iren waɗannan ayyuka da ake yi ko kuma ake gabatarwa wani irin ayyuka ɗin kuke bayarwa a kamfani to ayyuka ne waɗanda na masu aikin kayan sarki kayan sarki yawa mm. da kuma kamar likitoci eh. da suke da ake ba da su baibai a yanayin ayyukansu to wannan kaga shi ne ya sa muka yi wannan tunani da yawa za ka ga wasu fina-finan za a ce ga aiki na ƙwararren mutum ko ɗan sanda ko likita ko alƙali watakil sai ka ga an kai shi kotun da bata dace ba ko kuma an kai shi teburi ko ɗakin tiyatar da bai dace ba ko kuma ka ga ɗan sanda an ba shi matsayi ko kuma aikin da ba shi ne a doka ya cancanta ko a ce a zahiri ike gudanar da irin waɗannan ayyuka ba ko kuna da ƙwararru ne a zaune waɗanda suke fidda komai dalla-dalla da haƙoƙi da yadda ake gudanarwa ko kuma a'a kawai samar da kayan kuki da gurabe ku tafi ku ba su guri muna da ƙwararru mm. waɗanda muka ɗauko daga waɗannan ɓangarori daban-daban duk waɗannan ɓangarori eh, na ƙwararru na ko'ina na ƙwararru idan ba su iya fita a fina finan mu ba su kan ba da horaswa wato ah, ƙwarewa kamar hazal eh. a lokacin da ah, za mu yi fina-finai muka karbi script eh. na wanda yake bukatar me yake bukata yana son kayan 'yan sanda ko kuma yana son kayan prison warders sannan kuma wacce irin karakta aka fito a ciki wato wannan irin appearance za ka yi a filin mm, mm, fitowa eh, fitowa mm. to muna da ƙwararru waɗanda <clears throat> suke ɗora ka akan yanda ake so ka zama a ɗan sanda kowane kokari kuke na ganin cewa kaman ku a matsayinku na kamfani kun haɗa kai da marubuta tunda abun yana faruwa tun daga tushe eh. marubuci zai ɗau alƙalami ya rubuta a likita zai kaza ko dan sanza zai kaza ko an yi kaza wanda kuma idan bai shi da masaniyar abin ba haka yake faruwa ba ku sanin makamar aikin naku da kware ku kuna samu ku samu shawarwari ko tattauna a tsakani eh shi yasa muka rubuta wa dukkan waɗannan a kungiyoyi takarda eh. na cewa ga mu mun zo domin a gyara waɗannan abubuwa saboda haka tun daga masu rubuta labari har zuwa waɗanda suke bayyana hmm. a cikin aikin wato su artist eh. waɗanda ake ganin fuskokinsu dukkan mun bi ƙungiyoyi mun gabatar da wannan kamfani saboda a fara gyarawa tun daga ƙasa rubuta labari har wanda zai fito a fim ɗin da kuma wanda zai ba da umarni a fim din ya sani cewa ga hurumin eh. wanda ka ɗauka a matsayin kwamishinan 'yan sanda ko kuma wanda ka ɗauka a matsayin shugaban prison waters eh. ga irin yadda ake so hatta yadda yake aiwatar da abubuwansa dole tun daga labari za mu baka shawara in mun karanta labarinka a wannan ba fa mm. haka dan sanda babba ko kuma shugaban 'yan sanda ya zama ba to da yawa ana samun korafi ko wani nakasu idan mai shirya fina-finai zai fim ya tunkari irin waɗannan hukumomi ko asibitoci ko abin da ya jibanci ko makaranta ko ba a iya samu approval wato yarjewar cewa mutum ije gudanar ku a matsayin ku na kamfani ba kwa samun wannan turjiya ne ku kai tsaye kuke iya samu wa mutum ko kuma ku naku dabarun naku daban ne eh abin da ya faru wannan mm. kamfani ya samu yassarewar rijista ta ƙasa sannan bayan nan mun samu yassarewar dukka waɗannan jami'an tsaro mun tattauna da su mun zaune da su mun faɗa musu cewa wakilcin da ake musu ba ma jin daɗi yadda ake wakiltar su a fina-finanmu eh. saboda haka sun tsare mana duk abin da muke so daga bindiga kayan 'yan sanda kayan kowanne hukuma mai sa kaya za su bamu ba tare da sannan kuma za su bamu ma wakilai mm. waɗanda za su dinga gyara mana a ayyuka tun da watakila mu ba mu san yadda wane zai fito a matsayinsa na wane ba saboda haka sun bamu mutane duk sanda muke neman mutane ko prison wada ko waye ya zo domin ya ɗora mu akan abin da mu kuma za mu bayyana waɗanda za su fito a fina-finai ga yanda fa ake so ga yanda ake so ga yanda ake so me da me me shirya fim wanda yake buƙatar aikin ku yake ko kuma zai kuke buƙata daga gurinsa lokacin da ya zo kuke so ku kulla yarjejeniya na a samo masa watakila a ce kamar barikin sojoji zai gudanar da fina-finai na farko lokaci zai ba mu lokaci wanda zai tuntube mu eh. akan sannan ya ba mu ita wato shi script eh. mu gane me yake bukata asibiti yake bukata ma'aikata kaza yake bukata ga abin da yake bukata dukka mu da su amma lokaci shine mafi a ala a wajenmu kafin ba yau za ka fara aiki ka ce gobe kana son kayan sarki kana son mota kana son wasu su taimaka a cikin ma'aikatan to kaga an ba da ƙurarren lokaci to ganin cewa yanzu eh kace amma duk abin da kake so eh. muna za mu iya samar maka shi cikin sauki ba tare da daman maganar kamar saukin dan abin da za a iya cewa za a sa aljihu nake magana da mutane kasu korafin cewar ko za ku caji kuɗi da yawa ko kuma a sai su sai su tsaka-tsaki yanda al'amarin tunda ya shafi wani bangare tunda kuma dan ku kuke nema shin ya bambanta ne da bangaren kaman ayyukan na kayan sarkin ko kuma likita ko kotu ko wani abu nan ko kuma mutum package ake hada mai dangane da irin yanayin wahalar da ku za ku yi masa wajen daukan yawi to dama muna da muna da wani abu da ake kira rate wato eh, yanayin kowane irin tsari ka zo da shi a uniform nake so kawai hmm. ba na so ku nema mun mahallin da zan yi wannan aiki a'a hmm. mahallin da zan yi wannan aiki nake nema da uniform da mota da komai mun sa kudaden su kuma kudade ne cikin sauki za a samar ma a yi aiki cikin sauki domin eh, na san cewar akwai gurin ma da za ka kafa eh, wannan aikin kana so ka aiwatar da aikin dan sanda hmm. yan sanda su zo su farma hmm. su ce ba a yin haka kwanan nan wani ya je ya kafa road block a kuma fim yan sanda suka tafi da su suka ce yaya za ka zo da daddare ka kafa road block kana daukan fim to ire-iren waɗannan in kana da ire-iren waɗannan lasin ɗin na daga wannan ma'aikatar za ka gaya musu cewa ga lasin ɗinmu an yadda mana a ko'ina mu kafa kamara mu mu yi aiki kuna kallon tattaunawar da muke da jami'i daga kamfanin cast and crew department limited masu samar da kayayyaki da kuma guraben aiki da ba da shawarwari dangane da harkokin da suka jibanci shirye-shirye da masu kayan sarki lauyoyi da sauransu wanda muke tattaunawa ba wani bane illa salisu muhammad ofisa za mu je hutu kafin nan za mu tafi gurin hawa ibrahim daga bisani idan muka dawo za mu karɓi bakonmu a cikin zango na biyu a cikin jerin shirin na ga fili ga mai doki cikin gidan nan ki bi ne hankali mari yar ki kuskure ki zage ni idan aka zage ki me zaki na ce idan aka zage ki me zaki mataki zaki dauka ko ya ya ya ya ya ya yawa kai ne ka faɗa mata cewa iyaye na sadaka na suka baka eh munafiki al-gungumi. Zaki shi kwarai kuwa wannan ki ba dama a ina jidda ba ka faɗa mata ba action eh To da baka fada mata ba, duk ya zubo da ki tana gaya min irin wannan maganganun. Kokari aka yi miki. Au. Ke! Kaga wannan munafukar banza munafukar wato ba abin da ta iya sai iya da munafurci. Wallahi zan yi maganin ta. Ni ne zan maganin. Tunda zan ce ku daina ku dena. Kai jini waje haini. Eh? Ya mutu a ta haka ake ko ba haka ba. A'a tambaya nake sadaka na kai aka baka ko kudin ka kalali ka auro ni. San haini Eh? Eh. Ko kuma maganin.

shi sha'ani na rayuwa in kana da mai gida duk abin da ya maka ko da ya kashe mutum mace za ka yi daidai yi eh, ni kawai duk inda ya wulla na haka nake tafiya daga baya matsala muke samu da shi ya ci amana ta na ga to ni kuma ba zan iya jurewa ba na zo na same shi zan kifa masa sanda ya fita a guji to ni wannan ma ya fi min daɗi sakon da yake so ya isar shine kamar kishiyoyi a zauna lafiya a dinga hakuri da juna kuma ko me za mu yi musamman mun sa gaskiya a ciki saboda kin ganan da ya zama ana tashin hankali da masifa da me shi kanshi mai gidan ba shi da wani nutsuwa a cikin gidan shi kullum in ya shigo fada hayaniya dambe to kin ga dole ne ya samu a kanshi mafita a wannan fim mai suna dan marka ni ne executive producer sannan kuma har na dan taka acting a ciki wanda ni ne na fito a mai gari a cikin dan marka kawai abin da bani sha'awa daman da ni dan kasuwa ne kuma shi ma wannan kasuwanci ne ko ina aka ce za ka sa kuɗi ka samu riba to sha Allah ki iya tarar da ni a wannan gurin to wannan shine abin da ya kawo cikin harkar fim <laughs> gaskiya alhamdulillah da yake duk wanda muke aikin da su ban matsala da su a misali shi daraktan darakta na ne shi mai shiryawa ma haka ne shi mai ci gaban shirin ma duk mutane na ne daga da ana aiki cikin jin daɗi da walwala wannan gari mu ne kusan mutane na farko da muka fara shooting a cikinsa da haka ya zama dole mu ga wannan abubuwan amma nan ba da jimawa ba idan ana yi yau da kullum za su saba da mu kowa mai tafiya gona zai tafi mai tafiya makaranta zai tafi mai tafiya harkokinsa zai tafi domin ya ga wani ya ga wani ya ga wani ba zai zauna ya jira mu ba ni sai da aka gama script aka bani wato wannan dan marka nazir dan aji ya kira ne ya bani to gaskiya ni ba ma na yadda in aka ban script na je na zauna na duba shi na gani ba na yadda ma ni in fara magana da producer sai na fara magana da director wato director na duba na ga wane ne director sunus oscar zan kira shi ce sunus da director an bani script din nan to kaji kaji kaji kaji kaji ga yanda nake so mu tsara aikin nan yanda za mu yi shi cikin sauki kar ma in fara yi wa producer ya ce a yi yanda za a yi shab-shab a yi a gama kin gane masu kallon mu iya abin da zamu iya kawo muku kenan daga cikin wannan shiri na bayan fage kun ga tattaunawa da muka yi da mutane mabambanta wanda suka kasance da tsaki a cikin wannan harkar fim din nan shi dai wannan fim din ya zo muku ne daga kamfanin dan hajiya film production a inda dan hajiya ya kasance mai shiryawa sannan kuma sunusu oscar 442 ya kasance mai ba da umarni da haka ni hawa ibrahim yunusa nake cewa mu kasance da ku a wani makon. masu kallo barkamu da dawowa a cikin shirin na ga fili ga doki a jerin shirye-shiryenmu na kundin kanewood kafin mu tafi hutu muna tattaunawa da shugaba ko kuma babban manajan darakta na kamfanin custom and crew department wato salisu muhammad ofisa a akwai bakonmu kafin in shigo na biyu muna maganar yanayin yadda shi kuka faɗaɗa al'amuran musamman ta bangaren loko da sako da ita kanewood tana da faɗi akwai ta a jos akwai ta a kaduna akwai ta a abuja akwai ta a sokoto da sauran jihohi manya-manya na arewacin najeriya kuna da rasa ne ko kuma amanku har ya kai ga waɗannan jihohi don masu buƙatar irin ayyukanku to da yake akwai wakilcin jihohi a ƙungiyoyin da muke da su a kano na shirya fina-finan hausa mun gabatar da wannan kamfani ga dukkan ƙungiyoyin da suke a wannan masana'anta domin suna da rassa a kowace jiha ta arewacin najeriya mm. saboda haka saƙo yana kaiwa zuwa waɗannan ɓangarorin arewacin najeriya da dama su ma ana da waɗannan masu shirya fina-finan hausa masha allah alhamdulillah wa alaikum salam barka da zuwa babban jami'i wanda yake kula da harkar cinikayya da tallace-tallace barka da zuwa masha Allah mun yi magana akan yanayin irin ayyukan da kamfanoninku suke gabatarwa ko kuma shirin costume and crew yake gabatarwa abinda mutane za su su ji shine maganar dan kuɗi wanda mun tattauna amma za ka iya ƙarin mana bayani akan al'amarin da kuma harkokin tallace-tallace da shiga da saƙo da kuke domin mutane su gane irin abin da za su samu daga ayyukanku haka yake hmm. to jama'a assalamu alaikum a hakika wannan kamfani costume and crew eh. department eh. ba alfahari za mu ba gaskiya masana'antar nan ta daɗe amma ba a taɓa samun kamfani kamar wannan ba wanda wato ya kawo alheri eh. domin ai masana'anta ce wadda ake tura sako kuma ake gabatar da abubuwa yadda ya dace menene bambancinsa da sauran tunda an yi kamfanoni yanzu kai magana cewa ba a taɓa samun kamar sa ba to alhamdulillah kusan sama da shekara talatin ma da aka dosa a masana'antar sai yanzu aka samu kamfani kamar custom an crew me faru to bambance bambancen suna da yawa eh. na amma a takaice wannan kamfani ne da ya samu lasin tun daga ragowar duk suna yi ba su da lasisi ne to ai dai <laughs> ba zan faɗi haka ba eh? amma ai za ka yi ne da karfin jikinka ka san cewa kana da akwai karfin jari kenan akwai karfin jari eh. mun tsaya mun auna eh. mun ga menene matsala ta abubuwa misali abubuwa ne da ake yi na sa uniforms da kayan aiki musamman ma yadda musamman daman ana ganin irin rashin cikakkun kayan aiki kuna da alaka da asibitoci da yawa ne waɗanda ake bukata kamar irin na kashi din nan ko da sauransu mutum ta kama aji gaskiya ne eh. muna da alaka da dukkan asibitoci da suke na na gwamnati ko na masu private gaba su gaba ke eh saboda magana ta gaskiya mu wannan kamfani dama abin da muke nema lokaci eh. duk lokacin da kake buƙatar abu hmm. kada dai ka bamu a ƙurarren lokaci hmm. idan ka bamu abin da kake bukata muka duba muka baka fam ɗinmu ka cike ga iya abubuwan da kake so to mu za mu caje ka in mun caje ka to a lokacin da muka yi da kai ka time din ma mun tanadan maka dukkan abin da kake bukata idan an ce kun samar da kaya kun samar da guraben aiki kun kuma ba da shawarwari amma idan ma'aikatan ba su da sanin makaman aiki kaga za a iya cewa an baya ta haihu muna ba da tirenin ne a irin kamfanin naku ko kuma ba ku kai ga haka ba eh, dukkanmu yanzu abin da muka sa a gaba kenan eh. za mu fara wani rehazal wato kamar training eh. a cikin gidan zu hmm. za mu fara nunawa za mu ɗau ɓangarori daban-daban ɓangarorin 'yan sanda ɓangarorin yadda dai ake wakiltar su a fara yin rehazal waɗanda za mu ɗauko domin su shirya fina-finan wato su artist eh. su ne muke kokarin lalle mu dora su a karaktoci iri-iri daban-daban na yanayin masu aikin kayan sarki har ma da likitocin to duk waɗannan za mu zo mu fara dora su waɗannan jaruman da za su dinga fitowa a ire-iren waɗannan fina-finai za mu fara ba su trenin rahazar a gidan zuwa wanda insha Allah an yi nisa da wannan shirye-shiryen da za a fara. To gaskiya ku baya shirya fim ne? A'a to ai <laughs> an zo gabar da nake nema. To bayan shirya fina-finai da muke yi na producer ko director ya gayyace mu mm. a fim dinsa mm. mu daidaita mun yi dai fina-finai da dama na jama'a kamar na kwangila kenan eh, kamfanin yake karba mun yi fina-finai na kwangila eh. kuma mun yi fina-finai na kuma kamar producer ya zo da kansa ya gayyace mu ga abin da yake so mu je don mun yi akwai manya-manyan fina-finai kamar waɗanne ke to akwai fim da ake ce masa fuska biyu fuska biyu eh akwai saga eh akwai kuma wani fim mariya eh so a takaice na faɗi waɗannan ma duk an riga an san su sun fita duk ku ne kuka abin da yake ciki na harkar da aka yi na jami'an tsaro mu eh. muka gabatar da komai ba kwa um, sauran bangarori na kwararru alal misali kamar na mai tukin jirgi mai hawa jirgin kasa a kwararre ne a bangaren aikin ban professional day side ba ku da tattaunawa a nan ko kuma e, duka duka waɗannan abubuwa da ka ambata yana cikin article of memorandum ɗinmu mm. kuma su ne muka sa a gaba duka fanni na ɓangarorin kwarewa ƙwarewa da kuma ɓangarorin kamar yadda na faɗa a baya kayan sarki da dukkanin waɗannan abubuwa su ne costume and crew department limited ya bayyana domin ya kawo ci gaba ya ɗora a yadda ake yi sannan ya kawo gyara a yadda aka saba ana yi a cikinsa wani hasashe ko kuma <clears throat> alfanu kuke ganin kamfanoni ire-iren waɗannan za su samar ga ci gaban masana'antar kanewood amfani da yawa za su samar saboda za ka ga cewa a ire-iren korafan da ake yi a baya mm. yanzu an sauke su daga ɗari zuwa wajen hamsin an sauke ba ma samun korafe-korafe a matsayinmu na ƙungiyoyi a ire-iren waɗannan fannoni da muke wakiltar ake wakiltar jama'ar da suke wannan aiki. Shalkwatar kamfanin a ina take ne? Tana nan ba bakwai a Zoo Road kano a cibiyar da kano din take a cibiyar kano din take wato duk abin da za a ko daga wani gari ne sai dai a taho nan a zo a tuntube ku ke. sai dai an zo an tuntube mu sai an tuntube ku eh. ba kwa taka kafa da kafa ko kuma rasa ko kuma wani abin da kuke zuwa kamar da ka faɗa a baya to muna buƙatar za mu fara tuwarin jihohi mm. domin mu tabbatar da cewa ire-iren waɗannan gyaran sun bayyana a ko'ina kowane lungu da sako da ake sana'ar shirya fina-finai na hausa domin mu samu yabo da kuma kyakkyawan wakilci na su mutanen da muke aiwatar da ire-iren ayyukansu a fina-finanmu na hausa masha Allah masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da shugabanni ko kuma manya-manyan jami'an kamfanin costume and crew za mu je hutu idan mun dawo za mu dora kafin nan kuma za mu yi dakon abubakar habib ibrahim wanda zai jagoranci a shirin sana fitattu goma daga kundin kano masu kallo barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na ga fili ga doki muna tattaunawa da manya-manyan shugabanni kuma da jami'ai na kamfanin custom and crew department nigeria limited waɗanda suke samar da kayayyaki na gudanar da shirin fina-finai a kazalika kuma suke ba da shawarwari md akwai magana muhimmiya wadda za a iya cewa ah, tana da muhimmanci wato ah, kamar jajircewa ta wajen ganin cewa an tabbatar da abin bisa kan doka da tsari wato ya iya cewa mai wani lokacin idan har ayyuka sun samu na, abubuwan da ake nema mutane suna so su rinka shirye-shirye da wannan fina-finai da suka jibanci kwararru kamar alal misali kamar 'yan sanda da wasu abubuwa amma tsoro ko kuma rashin wata kafa da take hada wannan alaka ko kulla wannan alaka yakan sa masu shiryawar ya zama cewa an dauke musu sha'awar wannan abu ku za a zama cewa yanzu zuwan ku za ku ɗinke wannan barakar da ake samu ta shakku tsakanin masu shirya fina-finai da su wa'annan hukumomi ne ko kuma a kuma za ku koma gefe ne sai yadda abubuwan suka kaya to abin da yake faruwa shi yasa kamar shi marketing manaja yake maganar hmm. kamfani ya zo da wani abu da ba a taba samun wasu kamfaninnika da shi ba a masana'antar shirya fina fina hausa eh. ah, wato kamar in ka ɗauki ah, hukumar eh, rundunar 'yan sanda hmm. yanzu babu wani shakku tsakaninmu da rundunar 'yan sanda saboda IG ya ba mu a rubuce cewa ya yarda da wannan kamfani cewa kwamishina na kano ya ba su kayayyakin kayan sarki tun daga bindiga zuwa uniform sannan kuma a wasu lokuta har ma da jami'an tsaron in ana son participation ɗinsu za su yi hafsan shi fa na soji shi ma ya ba shi ma mun je masa ziyara amma ba mu same shi ba muna ƙoƙarin wato amma mun samu eh. yassarewar ah, hukumar prison services kamar yadda na faɗa wato hukumar masu masu kula da harkar abubuwa na gidan yari to yanzu in mutum ba zai yi fim din soja shi dai saurara tukunna kafin ku samu wannan approval eh dama ka san an tunda manyan manyan manyan baki ne muka samu daga kamfanin customer group Okay, eh, ne masu kaya su ne masu ba da kayan nan da kake gani eh. musamman in za a aikin 'yan sanda da sauran abubuwan da suka tsaro da kasa eh, ana samun matsala sosai a wannan fannin akan samu matsaloli da dama kan mm, mm. saboda na ga su ma masu kallo sukan yi wannan korafin mm. za ka ga an ce wannan lauya ne kowai amma tsarin shigarsa babu ita akwai wani sako da muka taba karba daga gurin dan kallo an ga dan sanda amma maimakon bel sai aka gan shi ya dore jikinsa da ta juge wanda abu nuna za a iya cewa cin fuska ne gaskiya ne wannan to duk irin wayannan ake so duk waɗannan abubuwan muke so mu sabunta su dawo su dawo mu ɗauke shi gaba ɗaya daga eh. cikin shirya fina-finan mu irin waɗannan kurakuran da masu aikin za su iya gani su tir da abin da aka yi musu. To alhamdulillah. Abubakar mai aiki da shi a wannan mako? Eh to kamar da muka saba dai akwai fitattun fina-finai ɗai-ɗai har guda goma wanda a cikin waɗannan jerin fitattun fina-finan eh. akwai wanda su ma aka ɗauke su a cikin tsari irin na jami'an tsaro da shiga irin nasu. To kaji. Kuma san irin su ko su ma sun saba wa doka ta wajen saka kayan ko kuma a sun bi tsarin da ya dace ba. ba sani ba sai to shi kenan kaga faduwa ta dai zo da zama sai mu ga yadda al'amuran za su kace sai bismillah gaskiya ne hmm. ah, masu kallo assalamu alaikum barkamu da shigowa cikin wannan shirin namu na fitattu goma kundin suna na abubakar habib ibrahim kamar yadda kuka saba a cikin wannan sati shirin namu ya kara tattaki ne zuwa can masana'antar mu ta inda ya zakulo mana wasu shahararrun fina-finai har guda goma a nan ne shirin namu ya yi gamo da wani kyakkyawan shiri fitacce wanda ya zo daga wani gawartaccen kamfani wanda ake kira da blue sound multimedia kamfanin blue sound multimedia kamfani ne na wani shahararren jarumi wanda ake kira da ty shaban kamfanin nan ya zo da wannan fitattun jaruman wanda suka fito suka kewa a cikin wannan kataccen shirin nasa wanda ya haɗar da alinu ty shaba da dai sauransu wanda suka fito suka kewaye a cikin ƙayataccen shirin sa wanda yake kira da barazana shirin barazana shiri ne dai samu kyakkyawan shiri da kuma fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato ty shaba sannan kuma kwararren mai bada umarni har ila yau dai adamu umar mujahid shine samu damar bada umarni wannan shaharren shirin na barazana shirin barazana shiri ne da ya dace nasara ya zo mana ana goma cikin jerin fitattun shirye shirye na wannan mako hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki labarin barazana wanda ya zo daga kamfanin Blue Sound Multimedia wanda ya zo daga kamfanin TY ba muna dauke da wani shahararren shiri fitacce wanda da kirji ya zakulo ya kutso kai ya zo mana ana tara wannan labarin shi ma ba kowanne bane wa illa sunan ka wanda ya zo daga kamfanin Tarora Investment kamfanin Tarora Investment ya zo da wannan shahararren shirin nasa ne wanda yake kira da sunan ka shirin da yake kunshe da wasu dimbin jarumai irin su Sha'ai Bilon Kumarci Sadiya Adam da dai sauransu da suka suka kewa a cikin wannan kataccen shirin wanda ya samu shahararren shiri da gwada fitaccen mashirin shirin filafilan nan wato Abdullahi Tarori ni sunana yazila kuma mahaifina shine sarkin garin garmada ku tambaye shi sunanka sunana sunanka lakaninsa sunanka kuma na fito daga garin salmadan dan sarkin garin salmadan ta yaya aka yi kai baka zama wada ba Allah subhanahu wa ta'ala yana fitar da fari daga cikin baki kuma wanda ya isa hana shi ai ni ya kamata mu nuna musu jarumta ba kai ba ba ka ganin su mata ne kamar ni sunanka labarin da ya dace nasara zo mana ana takwas shi ma kayataccen shiri ne fitacce wanda ya zo daga wani kayataccen kamfani wanda ake kira da MMI Investment wanda yake can garin Jos kamfanin MMI ya zo da wani shaharar shirin sa ne fitacce wanda ya kirji ya zo mana ana takwas wanda yake kira da Zubaida shirin Zubaida shiri ne da ya dace ya zo mana ana takwas wanda yake kushe wasu dimbin Bayo da idan kuka kalla za ku gano cewa cikin nagartaccen shirin akwai jihar ma wato Bilkis Abdullahi tare da haɗin gwiwar Abdul M Sharif Ali Nuhu Bilkisu Shema da dai sauransu duk su fito sun kewa a cikin wani ƙataccen shirin na zubaida kaga maturu ba ma sai ka ce wani abu ba domin na riga da na yanke hukuncin cewa zan faka wasu kuɗaɗe ga jajari da shi zancen aure tsakanina da kai kama daina yin shi don ni ba matan yara ba ce me kike nufi na fi ƙarfinka na kuma wuce tunaninka ina son ka so mara misaltuwa shi yasa kike so ki bayana ban gane abin da kake faɗa ba kin san na kashe mutum zubaida ashe duk kina sanar da abin da kika shirya har yanzu ka ƙara tsakanin ado akwai ranar da nake cikin gidan nan naki da dare biki sanya zubaida labarin da muka rubuta kunci sai zo mana arab bakwai fitaccen shiri ne nagartacce wanda ya zo daga wani gawartaccen kamfani wanda yake kai kawa cikin sanata ta mutuka tutun da ake kira da dawayya movies kamfanin dawayya movies ya zo da wannan shaharar shirin nasu ne wanda yake kira da nawara <laughs> ah! <laughs> ashe za ka iya haɗa baki da matarka ku yaudare ni muna murna za mu ƙaru ashe rabuwa za mu Allah yarinyar nan ya ce Allah ka ban min ita madama ba abin da nake bukata illa addu'arki wannan wace irin cuta ce da yanke kauna me raba masoya ba na son tafiyarki ba abin da zai raba ni da ke yaushe na ware za su tsallake wa'annan jarabawa da Allah yake mata shirin da ya dace da sira zo mana ana shi da shi ma fitacce ne katacce ne wanda ya zo daga wani gawartaccen kamfani wanda ake kira da CRC Movies. Kamfani CRC Movies ya zo da wannan shaharar shirin nasa ne wanda ke kira da matan zamani. Gani nake kamar kin daina suna. Me yasa ka ce haka? Saboda kin kike bani dama na turo gidanku akan magana auren mu. Amma gaskiya ga nan baka da dama. Ke dai faɗi gaskiya. Tunda ke ma baki aure. Amma me aikin ta ne? NGO da shi wanda ya dauki nauyi na yin sa yan kawo ta nuna a hannunsa gaskiya kin iya kasuwanci mai tsada yana tafiya ne da hujjojin ganewar ta shirin don ba da haƙƙin kallo ga mutanen kallo Walmata, ita ce. Matan zamani yana nan fitowa. da shirin matan zamani za mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba za mu dawo mu daura muku akan shirin na mu shakata sannan mu gangara shirin na biyar har izuwa na ɗaya kamar yadda muka saba cikin wani ƙataccen shirin namu na fitattu goma kundin Kannywood. barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokacin da zamu gangara shirin na mashakata mu gano wace waka ce to fice a cikin wannan sati na mu tattu goma na kundin Kano inda zamu koma mu dan rausa mu nishadantu da wannan kataccen waka da ta yi fice a cikin wannan sati na mu tattu goma na kundin Kano kusani inyeceliği da ta dace a cikin wannan sati kenan ba ta ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba kabe da baka saba faɗa wannan shirin ya zo ne daga wani nagartaccen kamfani ko kuma shirin da baka karba kunci sai zo mana ana biyar shiri ne da ya zo daga wani nagartaccen kamfani wanda ake kira da magamaguma production ka tufata da ni da arahun kake nufi sai ka ce wanda bani da iyaye wallahi ba zan zauna ba sai dai duk abin da da ka yi kai To ce maka aka yi mahaukaciya ce ta rene ni? Ko ce maka aka yi mahaukaciya ce ta yaye ni? In zauna ka ta bani haram. Komai na gidan nan haram ne. ta ruwan da ake sha a gidan nan haram ne. Goma, ina jaramtar ta take lafiya nan ka da a rikice? Ba kazar da bana taba, amma kaga wannan kazar akan ido na ba ta mutu. 'ya'ya uku aka ma fyaɗe ƙanana dukkan su shekarun su bai gaza biyar zuwa shida ba ki fara karɓa wa yarinya yancinta kafin ki kira abin da kike magana abin kunya hayin sallau daga labarin da ya zo da kamfanin magaman gumo production wato hayin salo muna dauke da wani shaharar shiri fitacce wanda da dace da sura zuma na ana hudu labarin nan ya zo ne daga kamfanin maid global films production yarinyar nan bakin san wane ne ubanta kuma nima na sani ubanta har ya mutu gadin makarantar firamare yake wannan maganar da kike faɗinta ina so ki tabbatar da kanki kin yi kuskuren faɗinta tun safe na kasa zaune na kasa tsayi kasan in ban ganka ba fa ba zaman lafiya ta motsa kenan abinda abin da ubanki ya iya a gidan nan daga wannan inuwa sai wancan inuwa zuciya ta mutu amma ke da iya ce wallahi menene ki da alhaji alaƙa ta da ke tsakanina da alhaji alaƙa ce irin wannan dai alaƙar da take tsakaninki da mai gadin firamare ɗin ƙauyen marke. shirin da ya dace da sura zama da adon ku labari ne da zo daga wani kayataccen kamfani da ya saba kawo muku fitattun fina-finai masu kayatarwa da nishadantarwa irin su Aisha Humaira, Ummi na Ahmad da dai sauransu a cikin wani masana'anta ta Tamtikani wanda suka yi shuhura a shekarun baya. Wannan kamfanin ba ko ne bane illa MR Production. Kamfanin MR Production ya zo da wani sabon shirin sa ne da ke kira da Aisha 2018. kana amfani da kujerar ka can cimma burinka akan mata na biyu ka ɓata wa kamfanin nan suna an sa sunayen ma shafukan jaridu tun da na taso tun ina ƙarfi na taso wallahi wallahi ban ni ban taɓa fasikanci ba wallahi Allah abba ban taɓa aikata zina ba ƙarya yake kai ka san maka kariya a sai a yi masalaha ko daidaita al'amuran nan ashe ban mazinaci da zace kake ban sani ba babu yadda za a tsaya ina yi miki rantsuwa kan kariya kawai don burge ƙarya yake umma yarinya ya ciki ya kai ta asibiti ya kama shi Aisha 2018 Wacce za ta ɗaga sauraron wannan shari'a zuwa 17 ga watan Mayu. Aisha 2018 There are no secrets that time does not reveal. shirin da ya dace da suna zama anabi labari ne shi ma da zura kamfanin dawayya movies wanda yake kira da hamdiya shirin hamdiya shirin ne da zura kamfanin dawayya movies kamar yadda na faɗa sannan kuma akwai fitattun jarumai wanda ya haɗar da tsofaffin zuma da sababbi wanda aka mutsa suka kama ko na ƙayataccen shirin nasa na hamdiya wanda ya zo da kamfanin dawayya wanda ya haɗar da nuhu abdullahi rikayya umar dawayya abdul m sharif da dai sauransu duk su fito sun kewa a cikin wannan ƙayataccen shirin na hamdiya shirin hamdiya shiri ne da samu kyakkyawan tallafi daga wajen fitacciyar jaruman nan wato rikayya umar dawayya wacce ita ta shirya sannan kuma kwararren mai bada umarni har ila yau da sunus oscar popotu shine samu damar bada umarnin shirin hamdiya shirin hamdiya shiri ne da ce nasara zo mana ana biyu dangane da irin tasiri ko kuma ce dimbin ƙuri'un da ya samu ku a wajen kuma soya. Na shiga wani yanayi na cikin damuwa tun ba yau ba. domin san da nake miki hamdiya. kai so muke don Allah ba yaudara muke don Allah ba yaudara Hamdiya. Ga gidana na amana a gurinka. ran lafiya hajiya me ke faruwa ja? ba zan zauna ba na ce ka kula min da gidana kawai wannan magana ba ta zama bace ka yi hakuri dai ka zauna sai ka zauna tukuna za mu iya yin magana da zamu kamar yaya za ki gaya min wannan maganar banzar. ku sace min ya ina neman da shekara da shekaru shirin da ya dace da sura zo mana a na ɗaya shi ma labari ne da ya zo ga wurtaccen kamfani wanda ake kira da mai na movies kamfanin mai na movies ya zo ne da wani shaharar shirin sun zo a na ɗaya wanda yake kira da manyan gobe shirin manyan gobe shiri ne da yake kunshi wasu ɗimbin jarumai wanda ya ɗar da jamila umar na gudu da dai sauransu da suka fito suka kewa cikin wannan ƙataccen shirin na manyan gobe shirin manyan gobe shiri ne da ke nuni da irin fa'idar ilimi da akan ba wa yara da kuma allurar kariya domin samun lafiyarsu wani ƙataccen shirin yana na yana kai kawo nan ba da daɗewa ba zai zo muku ga akwatunan talabijin ɗin wanda ya kamata ku bibiye shi ku kalla shirin da ya samu kyakkyawan shiri da gudan fitaccen mashirin shirin fina-finai wato muhammad na ta'ala alugum zak sak shine ya samu damar ba da umarnin shirin manyan gobe.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 da shirin manyan gobe wanda ya zo mana a naɗe muka kawo ƙarshen wannan shiri na tu gwamnan kundin kani tun da ya samu kyakkyawan shiri da fitaccen bashirin shirin fina na wato muhammad na ta'ala sannan kuma alugum zak sak ya ba da umarnin shirin aminu sharif kaga fa manyan gobe har ila yau shine yake ta gogayya cikin wannan gobe har yanzu gaskiya wannan fim ba abin da za a ce sai dai san barka mm. tunda abubuwa ne da suka jibanci tausayi banta ajibi kokarin kuma nuna hazaka da basira musamman ga wanda ake kallo cewa shi na kasashe ne a cikin al'umma md kaga 'yan sanda suna tauta ga kayayyaki irin maganganun da ake akan al'amuran kuma shi kansa wannan shiri an ɗauke shi ne da yassarewar ire-iren waɗannan irin tsarin da kuka to takardarmu aka yi amfani da ita aka je aka bada ka duba an bada hedikwata guda eh shine ai abubban sha'awa eh, ga kaya eh. ga komai ga tsari ga kayan aiki ko yanzu kaga babu magana cewa za ka ji tsoro gashi nan inda kwamishina yake fakin mota nan aka yi fakin ga wani kwamishina ya fito ba ma za ka iya cewa ba kwamishinan fim ba ne babban abin da ya sa ni a tunani na ike musu takaici ire-iren waɗannan ƙwararru abu ne kana aiki in ba a ba da kyakkyawa fuska ba ko kuma yadda kake babu yadda za a yi wani wanda ike sha'awar abin ji ya samu zulumin mai kokari ya shiga aiki makamacin wannan amma aka ga abu a tsaftace a tsari tunda haƙƙi ne na masu shirya fina-finai da mm. wannan masana'anta ka tallafa ta yaya ta ire-iren waɗannan aiki don mutane su shiga to ya kamata a ce an samu kyakkyawan haɗin kai da kuma kyakkyawan wakilci to mu sai dai mu ce muna muku fatan alheri Allah ya bada nasara masu kallo nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗannan manyan baƙi namu da suka samu dama suka halarci wannan shiri da kuma sauran masu shirye shiryen mu. abubakar habib ibrahim wa ibrahim yunusa da sauran ma'aikata da suka taimaka shirin ya kawo ga akwatin talabijin ɗinku ni aminu sharif da ke cewa za ku yi tuntuɓar wannan shiri ko wani da shige a mu ta youtube ko kuma sauran zaurukanmu na sada zumunci ko kuma kai tsaye ka tuntuɓe ni a handle ɗina a instagram ko a twitter a iya sharif ko kuma ka tuntuɓe shi abubakar habib ibrahim a h ibrahim 1 ko kuma manyan bakinmu da haka nake cewa mu haɗa mako na gaba insha allahu ma'asalam akwai al'adar ɗaukan hoto bismillah